وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da bakwai ga watan sha'ban shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladi da tara miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 33 ko cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau kuma zamu tashi kan aya ta 33 wannan kuma shine darasin mu na hudu a cikin sura din da Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين وبنجد ولقد أنزلنا إليكم hakika mun saukar ya zuwa gare ku ya ummata muhammad ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayatin mubayyinat ayoyi waɗanda suke yin bayani na hukunci hukunci a wata kira'a ayatin mubayyanat ayoyi bayyanannu waɗanda ubangiji ta ala ya bayyana su da kansa wa nazzalna alayka kitaba tibyana likulli shay qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun qad bayyana lakum al in kuntum taqilun ayoyin da Allah ya bayyana da kansu ko mu ce bayyanannu su da kansu a wato masu bayani kai ma'ana ayoyin da yin bayani ko mu ce waɗanda aka bayyana ma'ana waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jibinci nauyin bayyana abin da suka kunsa na hukuncin hukunce shine malaki bi kasr ya'i wa quri bi fatiha aw wata qira'a mubayyinatin aw wata qira'a mubayyinatin fi hadhihi sura a cikin wannan sura ay bayyinatan wadiha ayoyi waɗanda suke a bayyane kuma a sarari tusaddiquha al-kutubul muqaddima waɗanda al-mutaqaddima da suka da su gabata duk suna gaskata al-qur'ani mai girma kan cewa saukakken littafi ne kuma shi da littafin karshe da za a saukarwa annabin karshe aw bayyana fiha ma dhukira min al-ahkam ko kuma sai ayoyin da aka bayyana abinda ke cikin su na hukuncin wa masalan min allazina qalu min qablikum lafazin masal ina nufin labari alqur'ani kuma ya shafi ayoyi bayanannu sannan ya shafi masalan labari min allazina qalu min qablikum na waɗanda suka shuɗe kafin ku kisar annabi nuhu da mutanansa annabi shu'aib annabi salihu fir'aun da dukkan sauran mutane da suka wuce a baya a tarihi waɗanda Allah ya ga damar koro labaransu a cikin alqur'ani ina fata fahimta shine wa masalan labari wanda yake bai ban mamaki min alladhina salamikum likunna da suka wuce a bayan ku wa mau'izatul lil muttaqin sannan kuma alqur'ani wa'azi ne lil muttaqin ga masu takawa shine ba da yake kamar da yake cikin fadin Allah ta'ala la ta'khudhukum bihi ma'rafatun fi dinillahi lokacin da kuka zo tsayar da haddi kan waɗanda suka yi zina haddin bulala kada tausayi ya kama ku ku yi musu bulala ta yadda su dace a shari'ance da fadin sa laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum ma wa'azi ne ina ma lokacin da kuka ji labarin jita jita da aka jingina ma umma na Aisha kun yi wa kanku zaton alkhairi kai wa Aisha zaton alkhairi irin yadda zaka yi wa kanka kai wa Safwan ibn Mu'attil zaton alkhairi irin wanda zaka yi wa kanka da kuma faɗin Allah ta'ala laula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha wannan ma duwa wa'azi da jan hankali da Allah yake yi ga masu takawa cewa ina ma lokacin da kuka ji labarin cewa kuka yi kai wannan kirkira ce ƙarya ce subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah a jingina irin wannan kazanta zuwa gidan annabinka bai dace ba hadha buhtanun azim wannan kirkira ce babba ina ma haka kuka ce wa takhsisuha bil muttaqin keɓance almuttaqin da cewa wato ayoyin alqur'ani sun zo domin masu takawa ne annahum almuntafi'una biha dan su suke karuwa su suke amfanuwa da su قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صفه القران علي بن ابي طالب يا فدا cikin abin da aka ruwaito daga gare shi wajen siffanta alqur'ani yake fihi hukmu ma bainakum wa khabaru ma qablakum wa naba'u ma ba'dakum alqur'ani ya kunshi hukuncin abin da ke tsakaninku alqur'ani ya kunshi labarin abin da ya shiga zinku da labarin abin da zai zo bayan mutuwar wa huwa al-faslu laysa bil zance ne wanda yake a a fili ba zaurance bane ba wargi bane babu rikici ko ɗimuwa cikin alqur'ani man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wanda ya bar alqur'ani saboda girman kai ubangiji zai kare shi wa man ibtaga al-huda min ghairihi adallahu Allah wanda ya nemi shari'a ta wani littafi ba alqur'ani ba Allah zai fitar da shi wannan an rawaito daga Ali bin Abi Talib amma ta fuska da'ifiya zance ne mai dadi wanda ya kushi siffar alqur'ani ko da wannan asar bai tambata ba ta fuskar riwaya wannan siffofi ne na alqur'ani da ayoyi ke gaskata su waɗansu hadisai ingantattu ke gaskata su ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات مبينات كوكة مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين في آية كمان الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم مالك ثم إن الأحكام التي بينها الله في هذه السورة wato hukunce hukuncen da Allah ya bayyana su a cikin wannan sura wa gairi da waninta hiya nurul haske ne na Allah wa hudahu da shiriyarsa allazi yastati'u bihi al-alim fi mu'amalati wanda dukkan wani masani zai dauka haske a cikinsa cikin mu'amalolinsa na rayuwa wa fi ma ya'ti bayanu zalika nur a abin da zai biyo baya ayar da malam ya karanta mana bayanin hasken ne qala ta'ala ubangiji yace Allahu nurus samawati wal ard Allah shine hasken samai kuma shine hasken kasai lafazin nur anan suna ne daga cikin asma'ullahi husna kuma sifa ce cikin sifofinsa sunan Allah ne nur kuma sannan siffarsa ne nur ɗin subhanahu wa ta'ala yasa ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah ke kiran ubangiji yana tawassuli da wannan suna yace allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard allahumma lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard a wata riwaya qayyum a wata riwaya qayyam wato ko fa'al ko ko fa'ul dukkan su siga ce ta mubalaga wanda ke nuna tsayawar Allah da gudanar da al'amuransa sannan tsayawarsa wajen gudanar da al'amuran bayansa subhanahu wa ta'ala ma'ana dai Allah shine hasken sammai da kasa sai Allah ce masalu nurihi ko da yake nan ma'ana sai ce munawwiruhuma abin nufi shi ke haskaka sammai din da kasa bin nuril hissi wato da haske wanda ido ke gani min nahwil kawakib kamar hasken taurari wal ma'anawi sannan Allah ke haskaka sammai da kastai da haske wanda yake na ma'ana wanda ba ido ke hango shi ba zuciya ce ke hararo cewa akwai haske min al mala'ikati kamar mala'iku wal anbiya da annabawa ayillahu hadi man fihi ma bima yursidu al-basara wal basira abinda dai ake nufi Allah ne wanda ke shirye da wanda ke cikin sammai din da wanda ke cikin karsai subhanahu wa ta'ala zuwa ga abinda zai zama wato ainihin eh, ya ba su haske na gani gani ido sannan kuma ya ba su haske na gani na basira shine at-tamyiz bayna al-haqqi wal batil rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya lafazin cewa munawwiruhuma wato Allah ne mai haskaka sammai da kasai ko shakka babu ba a kiranki da suna tawili amma kamar ya kawar da abin daga hakikanin kasancewar nur suna daga cikin sunayen Allah to amma idan an ce munawwiru ma mai haskaka su wannan ma'ana aiki ne na Allah fassara ayar da cewa aikin Allah ne ko shakka babu fassara ta ne da rabin ma'ana amma fassara ta da cewa nuru samawati wal ardh sunan Allah ne shine fassara ta da cikakkiyar ma'ana saboda mai saboda kowane suna daga cikin sunayen Allah ya kunshi sifa babu wani suna da yake kawai daya dayan lafazi ne gundugwilan lafazi mara ba idan ka ce ar-rahim yana nufin al-muttasifu bir rahma idan ka ce al-ghafur al-muttasifu bil ghufran al-aziz al-muttasifu bil izza الحكيم المتصف بالحكمة والحكم سبحانه وتعالى mai sassantuwa da hikima mai sassantuwa da hukunci to kaga kowanne suna wato ya kunshi sifa yana da ma'ana ke to sannan kuma sai a lura da irin ma'anar da akwai lokacin da ma'ana take zantowa lazima bi ma'ana kasiratun alif muttasif biha akwai lokacin da ma'ana take zantowa muta'addiya ma'ana ta na shafar wani na nasuwa zuwa wani lokacin da ka cewa Allah mai rahama ma'ana suna ne na shi mai kasancewa sarahiyya sannan sifarsa sai cewa yana yin rahama to kaga rahama akwai bukatar ita kanta Rahama akwai bukatar mai yin Rahama akwai bukatar wanda zai ci moriyar Rahama. to ubangiji subhanahu wata'ala shine ar-rahim din wato wanda yake mai suna sannan mai tuffantuwa da rahama din suwa suke cin gajiyar rahama din bayan sa wa rahmati wasa kullu shay fa ta'tubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun mala'ikun suka ce rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim rahama ta kai ko ina ta yaɗu ko ina yana da rahama ɗaya ɗaya guda ɗari a cikin guda ɗari ya saukar da ɗaya a duniya da ita ne duk mutane suke jin kan bayan su da ya tausayin mahaifiya mahaifiya ta ji tausayin ɗa dabba ta haifi ɗanta ba za ta ɗaga takwanta ta taka shi da shi ba don wannan jin kai din amma ragowar tasa'in da tara ubangiji ya ajiye ga mummune ranar tashin kiyama haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan gure idan ka kalli sifa wanda take muta'addiya ma'ana wanda ta iya ƙetare wani zuwa ga wani to anan gurin kaga nuru yana daga ciki lalle akwai haske mai haske wanda yake haskakawa akwai kuma wanda yake cin moriyar hasken idan an haskaka to anan gudun fassara Allah cewa mai haskakawa ko wanda yake shigar da haske a sama da ƙasa ma'ana bangaren ɗaya ne daga cikin kasancewar sa nuru samawati wal ard ina fatan kun fahimta Da haka dai ina son dai ya tabbata cikin zukatanku cewa an nuna suna ne daga cikin sunayen Allah yana cikin asma'ullahi husna kuma ya kunshi sifar ubangiji to mu ci gaba masalu nurihi kamiskatin fiha misbah masalu nurihi misalin haskensa kamishkatin kamar alkuki ne fiha misba wanda a cikinsa akwai fitila an misbahu fi zujaja ita kuma fitilar tana cikin wani karau tana cikin wani gilafi hiyal kandil wato kamar fitilan kwai kenan wal misbahu abinda ake nufi da al misbahu asrad wato fitila kenan ay al fatilatul muqada ko al muwaqqada wato lagwani din da ake cinna wa haske shine al misbahu din azjaja din kuma wato abin da ke gewaye da lagunin ke ina fata an fahimta wal miskatu as-saqa ghairu an-nafiza abin da ake nufi da al-miskat wato abin da ke kira as-saqa a larabci shine taga da ake hudawa da ba ta bulewa dan a ji dadin sanya a balbal a wajen ta bada a gidaje irin na da ginin kasa akan samu irin wannan banda gidaje irin na zamani yanzu saboda hasken fitilan lantarki da sauransu kuma kasancewar ginin da ake yi yana da kauri yana bayar da damar a huda wuri mai faɗi ta yadda bai kule ba inda za a rika ajiye fitila a wajen to wannan ne miskatu a larabci sukan ce masa miskatu sukan ce masa asafa to daga nan ne bahaushe ya samu taga wato hausantar da kalmar asafa ne ina fata fahimta saboda da yawa daga cikin kalmomin hausa asarar su larabci ne aka fita aka canja musu fasali aka hausantar da su shine al-misbahu fi zujaja wato fitilar na cikin wato abin nan gashi da suna karau azzujajatu shi kuma wannan karau din ko ko ko gilas saboda kyansa da kyallinsa ka annaha kaukabun durri kai ka ce tauraro ne wanda yake da haske irin na lu'ulu'u bi wata dali wa tasjidil ya kaukabun durri a haka mansubun ila durri sai zanto an nasaba an danganta tauraron ne zuwa ga adurru. lafazin addurru kuma ana rubuce ai al-lu'lu'u wato lu'lu'i kenan al da haske wa a bi kasri dali wa dammiha min ad-dar'i a wata qira'a ta wato an karanta da yawa dalun din kasra ko ai mata damma sai dai kuma ana ƙara alhamza a ƙarshe a ce ka annaha kaukabun dirri yuqadu ko ka annaha kaukabun durri'un yuqadu a wata kira amma tawaqqada min shajaratin mubarakatin zaituna to idan an ce ad-durri'u da qarin alhamza a karshe ko ad-durri'u da qarin alhamza a karshe ko kaiwa dalin fataha ko kai mata bamba wato daga ad ne daga ad ne abinda ake nufi ture abu dafu da wato kamar tauraro ne irin wanda aka harbo shi domin tauraro irin wanda ake harbawa dan kai farmaki ga aljanu yayin da suke yunkurin leko sama ya fi tauraro wanda yake tsaye haske shi yasa sai aka kamanta waccan fitila ka annaha kaukabun dirri kaman tauraro ne irin wanda aka sullo shi irin wanda aka harbo shi wanda za ga wani yana ba da kyalle ko shakka babu haskensa ya fi na tauraron da ba jeho shi aka yi ko harbo shi aka yi ba ina fata an fahimta yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna yuqadu ana kunna wannan fitila din mai shajaratin daga mai na itaciya ai min zaiti shajaratin wato akwai mudaf da mudaf ilayhi da aka shafe mudaf aka kyale mudaf ilayhi din ana kunna wannan fitila ne min zaiti shajaratin daga mai na wata itaciya mubarakatin mai albarka zaituna ita ce itaciyar zaituna itacen zaitun itaciya ce mai albarka mala yace kalibun abbas fi zaituni manafi lam itacen zaitun yana da dangin amfani daban-daban yusraju da zaitun ana kunna fitila da mansa wa huwa idamun sannan ana mai da shi girki a man girki da shi wa dihanun ko a mai na shafawa a jika wa dibabun ko a shafa a jikin fata dan jeme ta wa kodun sannan kuma ana kunna wuta da shi ya zanto makamashi yuqadu bi hatbihi ta yadda idan an sa a jikin itace a cinna wuta kuma ya kama har dai zuwa karshen abin da ya faɗa na dangin amfanin zaitun da kuma cewa ah, menene walaysa fihi shay'un illa wa fihi manfa'a duk abin da ke cikin zaitun yana da amfani hatta ramat hatta kasa yugo salabihi ibrisiyum wato ana wanke wani abu da shi al-ibrisiyum ba san ko menene ba wa huwa awwalu shajaratin nabatat fid dunya وأول سنة نبتت بعد بعد الطوفان ونبتت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة ودعا لها سبعون نبيا بالبركة منهم محمد صلى الله عليه وسلم wannan ababen da ya faɗa da yawa suna neman dalili bari ku ji su yace na farko dai ita ce farkon itace da ta furo a ban duniya kaga wannan yana bukatar nassi qur'ani ko hadisi wa awwalu sirrin nabatul ba'da tufan ita ce farkon itace da ta fito bayan an yi ruwan tufana wanda aka halakar da mutanen annabi nuhu wa nabatat fi manazilil anbiya'i sannan ita ce itace da take tsorowa a gidajen annabawa wal ardul muqaddasa kuma itace ce da ta fito a wurin da ake kira al ardul muqaddasa kasar sham ko daura da masallacin al masjidul aqsa kun shakka babu akwai zaitun da yawa a kasar Palestine wanda yake nan ne al'ardul mubaraka akwai shi da yawa a kasar Syria akwai shi a Lebanon da sauransu wannan gani da ida ya gaskata wannan labarin cewa akwai shi a wajen amma ita ce farkon itaciya da ta tsoro a duniya ita ce farkon itaciya da ta fito bayan ruwan tsofana sannan itaciya ce da take tsorowa a gidajen annabawa wannan kowane ɗaya daga cikin suna buƙatar dalili qur'ani ko hadisi a iyakacin bincike na da ilimi na dan kadan da nake da shi ban ga wani dalili ba da zai tabbatar mun da wannan abin da malam ya faɗa saboda haka sai da mu faɗe shi a matsayin hikaya haka malam ya rubuta cikin radul azhar ina fata an bayyana wa alaha sab'una nabiyyan bil baraka sai annabawa ɗaya har mutum 70 suka yi wa zaitun addu'a ta albarka minhum muhammadun sallallahu alaihi wa sallam daga cikin su akwai annabi tare da mun tabbata gare shi cewa annabawa 70 sun yi da sun yi sun yi da'awa ta sun sun roki albarka ga itacen zaitun wannan ma na bukatun dalili amma manzon Allah yayi addu'a ga itacen zaitun ko ya ba da labarin itaciya ce mai albarka wannan akwai hadisi ya kai ingantacce manzon Allah ya ba da labarin cewa lallai zaitun itaciya ce mai albarka man zaitun yace kuluhu waddahinu bihi fa innahu min shajaratin mubarakah man zaitun ku sa a girki ku ci abinci sannan ku shafa shi a jikinku yana magance cutuka da dama na fata domin daga itaciya mai albarka yake wannan akwai hadisi tafiya kan wannan yuka domin shajaratin mubarakatin zaitun wannan fitila ana kunna ta daga mai na wata itaciya mubarakatin mai albarka zaituna ita ce itaciyar zaitun la sharqiyyatin wala gharbiyya ba ta yamma ba ta gabas me ake nufi da ba ta yamma ba ta gabas ba ta yamma ma'ana ita ce da take tsakiyar gona domin inda tana gefen gabas lokacin da rana ta hudo daga gabas za ta yi tozare ne ta amma in ta je faduwa ta fara karkata zuwa ga yamma to waɗansu itace na iya kare ta su hana mata samun hasken rana sannan kuma inda a yamma take wato ainihin lokacin da rana ta hudu daga gabar ba za su yi tozali da ita ba har sai ta je faduwa ne sannan za su iya samun wani hasken rana to ita kuma itaciyar zaitun gwargwadon yadda take samun rana lokacin fitowarta da faduwarta gwargwadon yadda take bayar da mai tatacce garau mai kyau shi yasa sai Allah ya siffanta wannan itaciyar zaitun din ba daidai yake da sauran kowane zaitun ba tana tsakiyar wuri ne inda babu wata itaciya sai ita ko tana tsakiyar gona ne yadda itacen yamma da gabas duk ba su kare mata ganin rana ba a tsakiya take shine la sharqiyyatin wala gharbiyya yakadu zaytuha yudhi'u wato man ta shi kadai ma kamar ya yi haske shi da kansa ya bada haske walau lam tamtasu narun ko da baka dauka na wuta a jikinsa ba sallati nurun ala nur haske akan haske yahdi Allahu li nurihi man ubangiji na shirye da wanda ya ga dama da haskensa wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas kuma ubangiji na buga misali ga mutane takriban li afhamihim don a kusanto wa fahimta su yadda za su gane li ya'tabiru don su dauki izina fa yu'minu fi imani wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji kuma bai sani ne game da komai fadin Allah ta'ala wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas Allah na buga misali ga mutane kowa ya san cewa ashe abinda ayat ta kusa misali an misalta wani abu da wani abu an kwatanta wani abu da wani abu a wannan karatun na farko na fashin bakin ɗaiɗaikun kalmomi da ke cikin ayar waɗansu sun riga sun fahimci mai ayar ta nufa amma na tabbatar da wuya su wuce ɗaya ko biyu ko uku cikin ɗari in sun yawa sauran kuma suna jiran ƙarin bayani ubangiji ta ala ce allahu nuru samawati wal ard mun gama da wannan jumla cewa nuru samawati nan suna ne daga cikin asma'ullahi al husna masalu nurihi ka miskatin misalin haskensa haskensa shiwa wadanda suka ce hasken Allah wadanda suka ce hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadanda suka ce haske na fitra da Allah yake arzuta mummuli da shi a cikin zuciyarsa wato anan sun ce masalu nurihi ay masalu nuril mu'mini fi qalbihi ka miskatin fiha misbah suna kaddara mummune a nan domin ayar buga misali dai to kuma ga ka'ida ta misali ko ga ka'ida ta tasbihi a cikin harshen larabci dama rukunan tasbihi nawa ne ba akwai al mushabba da al-mushabbahu bihi da kuma wajhu shabhi da kuma adatu tasbihi ba to wani lokacin wannan rukunan sukan cika gaba daya a kawo kowanne wani lokaci a cire waɗansu a kyale waɗansu a kyale mai hankali ya gano wanda ba ambata ba shi da kwakwalwarsa bisa ga ka'idar fa'ata biro ya ulil abusari bisa ga ka'idar afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalha mutum ya amfani da tunaninsa da hankalinsa ya tadabburi har ya kai zuwa ga sakamako mai kyau to wannan ijtihadin da kokarin da wahalar da tunani wajen kalato abin da ake nufi ibada ce wanda mutum ke samun lada da ita shi yasa ba wai da gangan aka ki fitowa da fili ba a'a dan saboda ka samu wani aikin yakin ta wani bangaren wanda zai kara haɓaka ladanka to dan haka ganin sai suka ce masalu nurihi kamiskatin ko dai muqaddar cewa masalu nuril mu'mini fi qalbihi kamiskatin ko masalu nuri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi qalbihi kamiskatin ko masalu nurillahi ta'ala fi qalbil mu'mini kamiskatin fiha misbah cikin waɗannan takadirat guda uku wanne ne zai fi dacewa mu ce misalin hasken mummuni a zuciyarsa misalin hasken manzo sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa shi manzo Allah din misalin hasken Allah ta'ala a cikin zuciyar mummuni ko take babu na ukun nan zai misalin hasken Allah ta'ala a cikin zuciyar mummuni kamiskatin fiha ba kamar alkuki ne ga fitila a to a nan gurin kuma sai mu sake cewa mai ake nufi da hasken Allah a cikin zuciyar mummuni idan ana jingina ma Allah haske ta fuska biyu ko hasken da yake sufa ne cikin sufofinsa ko hasken da yake halitta da cikin halittunsa yanzu hasken rana hasken Allah ne amma hasken da yake sifar Allah ko halittarsa hasken tauraro hasken farin wata duk waɗannan haske ne na Allah amma hasken da yake sifarsa ko halittarsa kaga wannan duk haske ne wanda yake na halittar subhanahu wa ta'ala to idan an ce hasken Allah ko dai dauki ma'anar sifarsa ko dauki ma'anar halittarsa to anan gurin hasken da ake nufi a cikin zuciyar mu'mini shine haske na fitra fitra din da Allah ke fitratan lahi allati fatara an-nasa alaiha fitra din da manzon Allah ce Allah na halittar kowane jariri ya kai ma min mawludin illa wa yuladu ala al-fitra dukkan jariri ana haihuwa sa ne akan fitra da wanda aka haifa gidan Fir'auna da wanda aka haifa gidan Qarun da wanda aka haifa gidan bakar Siddiq kowanne an haife shi ne ala fitra me yake faruwa mutum ya canza sheka fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi iyayensa ne ke mayar da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba majusi anan an ce iyaye ma'ana ala tagnif kenan bisa ga abun mafi rinjaye ko waɗanda suke a mafafin iyaye wanda yaro ya tashi a hannunsu dan ba dukkan jariri bane ya tashi a hannun iyaye wani kila hannun marka wani kila hannun uwa banda uba wani hannun uba banda uwa wani hannun wadansu ba da wani amma abinda ake nufi da fa'abawahu wadanda suka ji kunshi lamarinsa yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani manzo Allah ce kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tu'issuna fiha min da'a ma'ana kamar da ake haihuwar dantaye da cikakken halitta kafafu hudu kunnuwa biyu idanu biyu ba a yanke masa kunne ba a yanke masa kafa ba a halitta shi da kafa uku ba da cikakkiyar halitta hal tuhi su da fiha min gada'a lokacin da aka haifi dan tayi tinkiya ta haifa ko akuya shin ka ganki da yankakken kunne ko yankakken hanci da abu ne da ya kawo daidai ne da manzo Allah ya faɗa sai ce ikra'u in shi'tu in kun ga dama ku kulla auratayya tsakanin wannan hadisin da ayar da ke cikin suratul rum fitratan lahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim walakin akthar an-nas la ya'lamun menene fitra to sai malamai suka yi zantuka guda biyu wadanda suka ce fitra shine al-islam musulunci kawai shine fitra menene hujjar ku ta cewa musulunci shine al-islam shine fitra suka ce da Allah ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi sai ya tsaya da manzo Allah fadin suka sai ya tsaya bai ce ba aw muslimani inda a ce fitra ba musulunci bane ba ma'ana da akwai bukatar iyaye ne za su mayar da ɗaya zama musulmi irin yadda suka mayar da shi zama mai bai hude ko kinsa ko ba mujusi amma tun da dama ta an haife shi akan fitra al fitratu hiya islam ba bukatan a sai su suka mayar da shi musulmi su kawai abin da ake so kar su sa ya yi sharri in sun kyale shi kadai ba zai alheri duk yaron da zai tashi a duniya inda za a ce ba zai gaba ba zai ji sharri ba to alkhairi zai ki da kansa saboda an halitta shi akan fitra ma'ana in mun fassara al a nan da cewa shi ne al islam fassara ta biyu malaman da suke cewa abinda ake kira Alfitra, wato shine al-istihdad li qabul al-islam wani kimtsi da shiri da Allah ke halittar dan adam akai na karbar musulunci in dai ba wani ya masa cike gaba cikin iyaye ko mara kanka in ba an lalata fitrarsa ba in ba an lalata wannan istidadin ba kimtsin da shirin ko shakka ba da ya tashi da musulunci to wannan haske na fitra ce ake nufi anan masalan nurihi misalin haske da kasar to kaga haske da kasar ma haske ne na Allah amma haske ne na Allah wanda yake sifan Allah ko wanda Allah ya halitta wanda Allah ya halitta ko ko mu ce masalu nurihi misalin haske na wahayi fi kalbin mu'min a cikin zuciyar mu'mini kamiskatin fi halisba wato anan gurin haske na wahayi kaga alqur'ani an siffanta shi cewa haske ne an gane ko yuriduna an yudhiru nurallahi bi afwahihim wa yaba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun ma'ana qur'ani haske ne يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا النور المبين فينا القرآن من تكاد أنا مثالا حسكا وهي حسكا قرآني أتكن زوجر ممني كمسكات فيها مصباح kamar misalin wato ainihin alkunki ne da ta tala a cikinsa almisbah kuma tana cikin mai wato ainihin karau ko ko bilan. azza ta ka annaha kawkabun durri karau din kai ka ce tauraro ne mai kama da lu'ulu'u wajen haske ko ka annaha kawkabun durri'un ko durri'un kai ka ce tauraro ne wanda aka harbo ko aka tullo wanda yake walƙiya saboda haske yuqadu ta darajin fitilar kuma wato ainihin an kunna ta daga mai na itaciya mubarakatan mai albarka zaituna ita ce itaciyar zaitun la sarketin wala garbiya da ba ta gabar ba ta yamma a tsakiya take rana na tozali da ita sawa'un lokacin hudowarta ballan sana in ta kwalle da kuma lokacin faduwarta tun daga lokacin da rana ta fito akan ta take karewa har ta fadi ba abin da yake kare masa rana shine la sarkiyatin wala garbiya ya kadu zai tuha yuzai irin wannan itaciyar man ta ci kadai kamar yayi kalli wala wannan tosu na ko da ba tofa na musu to anan gurin kaga misali misali ne to shi at-tasbihi da'iman akwai at-tasbihul murakkab akwai at-tasbihul mufassal idan mun dauki at-tasbihul murakkab wanda galibi misalan qur'ani shi suka fi dauka sai mu dauka cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya kwatanta haske na alqur'ani haske na imani a cikin zuciyar mumuni da hasken fitila wanda take da wannan sufofin da aka ambata shikenan azumla take nan al-murakkab amma idan mun ka'idar waɗansu malaman balaga yan keke da keke a tasbihul mufassal dole sai an rabe a rabe yaya misalin yake to anan wurin sai su tashi bayani ga fitila na farko dai ga alkuki dai kenan ko ga fitila a cikin sa fitilar kuma tana cikin me tana cikin karau wannan karau din shi kadai yana da sifa ta me haske sannan ko fitilar man da ake tayar da ita daga mai daga itaciya mai albarka da take da mai mai kalli wanda shi kaɗai kamar ya kama duk fitilar da ta samu wannan kaga ai za ta haske ko shaka ba to sai mu ce da ake nufi da alkuki din da fitila take ciki kamar kirjin mummuni ke da ake nufi da fitilar ina fata an fahimta wato abin da ake nufi da glass karau din shine kamar tuciyar mummuni ke da ake nufi da fitilar wato shine kamar haske na imani haske na ayoyin alkur'ani da hadisai ina fata an fahimta abinda ake nufi da zai din shine wahayin da ake saukarwa dai shine yake ƙara ciyar da mai wannan hasken imanin yana ƙara haɓaka baya yankewa irin yadda fitila in kana zuba mata mai na gwanin baya mutuwa yana ta ƙara ci to kuma ita kanta shi kanta wannan mai din daga inda yake daga wata itaciya itace da take da sufofi na farko tsaka tsakiya wato itaciyar musulunci kenan millata ibrahima la sharqiyya wala garbiyya ma'ana ma kana ibrahimu yahudiyan wala wala nasraniyya ولكن كان Wa ma kana min al-mushrikeen wato itace ce mai yanci mai cin gashin kanta kamar yadda ke tabarkin musulunci tabarki ne mai yanci mai cin gashin kanta baya tasirantuwa da tabarki na kwamnisanci baya tasirantuwa da wani tafarki na dimokuraɗiyyanci na capitalism na dukkan ko menene tsari a duniya tsarin musulunci cin gashin kansa baya karkata zuwa ga nan ko nan baya aro wani abu a turai ta gabas ko turai ta yamma la sharqiyya wa la garbiyya yakadu zaitu hayubi walau lam suna. wato shi kansa haske na fitara din da ke cikin zuciyar mummuni kamar ya kama wa lam tam ko da ba a cinna masa wato ainihin wuta ba da za ta ya kama ma'ana hasken fitra da Allah ya halitta dan adam akai shi kadai ma inda za a kyale dan adam bai ji sharri ba bai ji sharri ba shi kadai ma kamar yayi imani da kanka sai kuma aka zo aka cinna masa wata fitila aka kunna kan shi ma sai sai wannan kuma ya kara masa haske kenan to shine nurun ala nur wato nurul wahayi ala nurul fitra wato haske biyu suka haɗu ga haske na wahayi ga kuma haske na mai fitra fitra sallahi allati fitra an da alayha yahdi Allahu li nurihi man yasha Allah na fiye da wanda ya ga dama da wannan hasken na wahayi wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas ubangiji ta'ala na buga misali da mutane wallahu bi kulli shay'in alim Allah mai sani ne da dukkan komai wannan kaga tsakanin at-tashbih al-murakkab da at-tashbih al-mufassal wanne ya fito da wafili ko sai kaga wannan mufassal ya fito da wafili yasa waɗansu malaman balaga sun fifita wannan waɗansu kuma suka ce a can gurin ya sun fifita wancan dan a wancan akwai amfani da kwakwalwa mai yawa kafin ka gano to amma kuma idan an zo wajen karantarwa dole ya amfani da wannan a faɗi wancan idan ya so ka ba mutum mabuɗi na fahimtar na gaba idan an je irin to sai Allah ya في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والأعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وبيجلس في بيوت أذن الله ما ليس ثم وصف تعالى موضع المسكات وبيجلس زي أنبت إن دعونا الكوكي allati yakhruju minha ruhu wanda hasken Allah ke bubbugowa a ciki fa qala sai yace fi buyutin adna wannan haske wurin samun sa a waɗansu gidaje ne waɗanda Allah ya yi izinin an turfa'a a azhar sakin ginin fa hiya al-masajid masallatai wa ma tafarra'a minha da abin da ke resantuwa daga jikin masallaci wahiyar hiya al-madaris makarantu da sauran majalisi na darasi kanat al masajid li kulli naw'in min at-ta'a asallan masallatai ana gina su domin kowane irin nau'i na ɗa'a, asalatu, salatu wat ta'limu wat tasbih wat kamar sallah kamar karantarwa kamar tasbihi da hamdala wal da kuma yin hukunci tsakanin mutane fa ta'ala azna Allahu Allah ta'ala dakunan da Allah ya yi izinin a ɗaukaka ai amara Allah an tu'azzama bil bina'i wa takadifi ma'ana ubangiji ya yi umarnin a girmama masallatai ta hanyar gina su ta hanyar kuma tsarkake su wala yuzkaru fiha al-fuhsh wala yuf'alu fiha al-munkar ta yadda ba za a aikata dukkan wata alfasha ba a masallaci sannan ba za a aikata dukkan wani munkari ba tsantsar sunna cikin masallatai banda yin bid'a cikin masallaci bin abin da manzo Allah ya koyar banda yin abin da waɗansu suka kikiro cikin masallaci ma'ana masallaci yana da muhimmancin gina shi sannan yana da muhimmancin raya shi abin da ke nuna muhimmancin gina shi manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya je Madina kafin ya gina gidan kansa inda zai zauna da iyalansa sai da ya fara gina masallaci sai da ya kasance yana zaune a gidan aro ko wani ya karɓi makwataka wani ya karɓi bakunta cikin sahabbai sai da abin nan ga gina suna Khalid cikin sahabbai wato abin nan da wannan dan mala'ika ya ce mai halal farin tsoho ma'ana ya karɓi bakunta sa Abu Ayyub al-Ansari shine Khalid Abu Ayyub al-Ansari shi ya karɓi bakuncin manzo sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah ya gina gidansa sai da ya gina masallaci ka ko shakka babu a ce a unguwa ya kamata akwai masallaci ba wai kowa ya masallaci a gidansa ba a'a jama'a su tattaru su gina wani masallaci in fito ka fito su fito mu fito don mu zo mu raya ta ibada sallar jam'i qiyamul layli karatun alqur'ani darussa na hadisi darussa na tauhidi darussa na tarihin manzon Allah mu da ƴaƴanmu da dukkan wanda muke tare da su to gina masallaci na da muhimmanci raya shi da ibada kuma na da muhimmanci azna Allahu an turfa Allah ya yi umarnin a ɗaukaka ginin wa yuzkara fi hasmuhu sannan kuma a ambaci sunan shi a cikin su su masallatai bi tauhidihi fi zati wa sifati wal af'al a kadaita shi cikin zatinsa sa cewa ba mai kama da shi da cikin sifofinsa ba mai sifa irin ta Allah laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir wal af'al da kuma ayyukansa ba mai aiki irin na Allah dan haka ba mai agazawa sai shi ba mai kariya sai shi ba wanda ake isti'aza da sunan sa sai shi dan shine mai bada tsaro mai bada tanyo mai bada agaji shi kadai wa yuzkara fiha ismuhu kan yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal lafazin yusabbihu an karanta shi da qira'a biyu qira'a ta farko wanda na karanta yusabbihu lahu fiha zai rinka yin tasbihi lahu ga Allah fiha a cikin su masallatai din bil huduwi a lokacin safiya wal asali da lokacin yammaci wa zai rika tasbihin rijalun waɗansu mazaje la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah waɗanda hada hadar kasuwanci da saye da sayarwa baya shagaltar da su gabarin Allah baya shagaltar da su gabarin ambatan Allah wa iqamis sala baya shagaltar da su daga tsayar da sallah wa ita'i zakka ba ya shagaltar da su daga bayar da zakka Ya yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar suna jin tsoron haduwa da Allah a wani yini wanda ta tataqallabu fihi alqulub zukata suna jujjuyawa a cikin sa zuciya ta yi dama ta yi hagu bayan da tana tsaye a wuri daya zuciya ta yi sama ta yi kasa bayan da tana tsaye a wuri daya wal absar gannai kuma za ka suna jujjuyawa mutum yana kikkimta yana ta neman ina wurin tsira yake saboda jin tsoron ubangiji liyajziyahum Allah ahsana ma amilu domin ubangiji ta alaye ya sakamakon mafi kyawun abin da suka aikata wa da min fadli kuma ya kare su ya daɗe su daga cikin falalatasa wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ubangiji yana arzuta wanda ya so ba tare da hisabi ba ba tare da ba wannan a wannan kira'a a wata kira'a يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أنا ين تسبيه كلمة أنا يسبح أنا ين تسبيه له أبنجي فيها أتكلم وطن جدد أي في تلك البيوت cikin waɗancan gidaje da Allah ya umarnin a gina ana yin tasbihi a gare shi ana tsarkake shi a tasbihu dama shine at-takbir siffanta shi da abin da ya dace da shi na siffofin kamala kore masa abin da bai dace da shi ba na siffofi da ke nuna gajiyawa da shi ba to anan gudan ana masa tasbihi safa da yamma bil gudu wal asa sai zanto rijalul lati tulhihim tijaratun kuma ina za ta makale to a irin wannan shine suke cewa wato ana kaddara tambaya idan mun dauki wannan kira'a yusabbahu lahum fiha ana yin tasbihi a gare shi sai kuma za zaka ce rijalun to kafin kalmar Rijalun ana kaddar tambaya kamar an ce man yusabbihu lahu fiha wane ne ke masa tasbihin za su ce rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wato kuma mai tambaya ya tambaya su wa yake tasbihin an ce yusabbihu lahu ana masa tasbihi to su wa yake yi za ka ce rijalun waɗansu mazaje sai a kawo su da nakira don girmama sha'anin su waɗansu mazaje kamar da aka ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahi alai wa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila wadan sun mazaje na musamman wadanda sun sha bamban da sauran masu sifofi na musamman ba irin na sauran ba su ne wanda suke tasbihi ga Allah ne la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah lafazin tijara da lafazin albay me bambancin su da juna wadansu suka ce a'a tijara a'ammu min al bai lafazin tijara wato tafi bai fadi domin yana nufin hada-hada da dukiya don siyar da ita gaba sawa'un ta hanyar saye da sayarwa ne ko ta hanyar wani abu daban ina ba an fahimta amma lafazin bai lalle saye da sayarwa ne amma tijara ta iyawa ba sai ne ba sayarwa ba dauka ne na baka kai ne kaje kai saye da sayarwa din ni din za a sa mun suna at-tajir dan na na sarrafa dukiya ta hanyar da za a samu mai riba duk da cewa ba daidai ba amma da an ce bai lalle ya kasance kai ne kai mu marasar abin da kanka cikin Allah ya ce sawa'un su suke kasuwancin da kansu sawa'un wani suka sa sawa'un dukiyar ka ce mai yawa ce jarin mai yawa ne ko ga dan ne la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah ko alama wannan baya hana su ambatan ubangiji lafazin zikrullahi a nan gurin waɗansu malamai suka fassara shi da zikiri da irin wanda muka sani ta hanyar karanta hailala hamdala hauƙala da sauransu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim da sauransu karanta waɗannan shine zikrullahi ta'ala waɗansu malaman suka fassara zikirullahi a nan gurin da cewa halartar wuraren karatu inda ake karanta qur'ani ake karanta hadisi ake karanta tauhidi tauhidi ake karanta fiqh inda za su gane hukunce hukuncen shari'a dan ko shaka babu sai da waɗannan hukunce hukuncen da gane su ne sannan sallar za ta yi daidai sannan zakar za ta yi daidai sannan dukkan ibada za ta yi daidai idan ba a halarta wuraren karatu idan mutum baya neman ilimi baya sauraron karatu ibada sa ba za ta yi kyau sai ya shekara ashirin yana kuskure ba zai sani ba amma ko kuskuren da kake cikin ibada matakar kana da zuntar wajen karatu wata rana haka kawai ba tare da ka tambaya ba sai a faɗa abin da yake suka ji kai ba haka kake ba daga nan ka gyara gobe sai a sake faɗa wani abin ba haka kake ba daga nan ka gyara sai ga mutum kullum su ziyadin min ilimi ilmi yana ƙara ilimi ilimi kuma yana ƙara masa takawa yana ƙara masa inganta ayyukansa da gyara ayyukansa dan haka lafazin zikrullah na ɗaukar dukkan wannan ma'anan. me a kanka dole ka bayar menene a hakkin a hannun wani naka dan kai ka karbo to in mutum ba halartar karatu ba zai wannan ba shine la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirin zikrillah malaka fi khasun alal am wato an ya tafi am an ya tafi khas alal am wato bai ya zanto khas kenan tijara ya zanto am ya fi girman ma'ana li kasratil istilal bihi wa kasratil wuqu'ihi bainan nas an ambace shi bai a keɓance dan mutane na shakaltuwa da saye da sayarwa ko mutane suna yawan yin shi da wuya rana ta hudo ta faɗi baka saya ba ko baka sayar ba iqami salati ma laita asran sai iqamati ne sai aka shafe ta din daga cikin mazari takfir wato dan sauƙaƙa lafazin ita zakati al ibada al badaniyya wal maliyya kaga sai aka ambata shugabannin ibada guda biyu sune da sallah da zakka sallah ita ce shugabannin dukkan ibada da ake da gangan jiki zakka ita ce shugaban dukkan ibada da ake da dukiya wa iqamu salati wa ita'i zakati yakhafuna yawman tatatallabu fihi alqulub wal absar ma la yati min alkhawf saboda tsoro alqulub bayna an-najati wal halak kaiwa da kawowar zuciya in za ta tsira ko za ta halaka shi da at-taqallub din wal absar bayna nahiyatay yamin wa shimal gani kuwa kaiwa da komowarsa ya kalli dama ya kalli hagu ko yawmal qiyama shine yin ranar tashin kiyama yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum Allah ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli ana akwai abu guda biyu suka yi tattu abu na farko da Allah ya ce rijalul ya ambaci masallatai wanda suke ambatan Allah da tasbihi a cikin masallatai suna rijalun waɗansu mazaje to wannan na nufin banda mata mata za su je masallaci ko ba za su je ba za su yi ibada cikin masallaci ko ba za su yi ba idan mun ce za su yi gashi Allah ta rijalun ma'ana mafhumin wannan zance ya zanto dunan nisa kenan to amma sai dai rijal laqabi ne laqabi ne ga halittar da namiji ake masa rajul ina fata an fahimta wanda yake mafhumin lakabi kuma la yu'tabaru bihi inda usuliyyin wato kishiyarsa shine a ce mace wannan ba a kirga shi a cikin auren malaman usulul fiqh ma'ana duk inda aka ce rijal wannan baya nufin mata ba sa shiga mata ma suna iya shiga da an ce zakar ne kadai ko zukur kadai da sai a ce dunan inas amma idan an ce rajul baya nufin banda mace mace ma in ta samu wannan sifar da aka ambata wa namijin ita ma za ta iya samu wannan fadar da manzo Allah yake cewa mutum bakwai za a yi musu inuwa ranan da babu inuwa sai annabi Allah sai ce imamun adil wa shabun nasha fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid to idan an samu imra'a qalbuha mu'allaqun bil masajid ورجلان تهابا في الله عليه وافترقا عليه mutane biyun da sun ginu kan Allah wani da wani sun ginu kan Allah to idan an sami imra'ata ne tahababata fillahi sun shiga ciki rajulan da asmu za su mansibin wa jabal fa qala inni akhafu Allah mutumin da mace kyakkyawa mai matsayi ta kilaye shi don ya aikata fasikanci dai sai yana jin tsoron Allah to idan an samu matar da namiji mai matsayi mai kuɗi zai iya roƙinsa da komai ya fasikanci dai ta kuma ta jin tsoron Allah ba a rajulun ta santa kabi sadaka tun fa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu rajulun zakara Allah qadiyan fa fadat saliyan fa fadat aynahu to idan an samu imra'atun tasaddaqat bi tun fa fa ha hatta la ta'lamu shimal shi ta'lamu shimaluha ma tunfiqu yaminuha ta shiga ciki imra'atun zakaratillaha ta'ala khaliyatan fasadat ainaha ina fata an fahimta da haka rijal anan baya nufin kebance mata sai dai kuma sanannen abu ne cewa mata sallar su a gida ta farilla ta fi falala sama da masallaci wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin hadisin bukhari da muslim la tamna'u ima Allah masajidallah bayin Allah mata in sun ce za mu je masallaci sallan jam'i kar ku hana su sai ce wa kairun khairun lahunna amma za za su sallah su a gida shi yafi falala shi ya falala shi yafi matsayi mace ta zauna a ɗakin ta sai sallah ya fi lada samar da zai ko da masallacin annabi zai sallah to amma in ta ce za ta ba za a hana ta ba lokacin annabi mata suna zuwa masallaci Salla, manzo Allah ko bai hana su ba kuma aka ware sahu a baya na mata sahu adadin sahu na gaba na maza daidai da gini ma ba a yi ba lokacin annabi za a rage tsakanin maza da mata daidai da a sa wani kyalle a rabe babu kawai karshen sahun maza farkon sahun mata Ke sa manzo Allah ya ce mafi sharrin saho daga cikin sahun maza shine na karshen kamar yadda mafi sharrin saho cikin sahun mata na farko saboda me na karshen sahun maza da ka waiwaya ga matan ka baya kaga akwai matsala mafi sharrin sahun mata na gaban saboda me suna dam da maza kuma a lokacin munafukai sai su rinka zuwa masallaci a makare da gangan dan su samu sahun karfi idan mutum ya ruku'i sai ya ware kafafunsa sai rinka layin ko mata manzon Allah duk da haka bai ce mata ku daina zuwa daga yau sai Allah ya saukar da aya cikin suratul hijri wa laqad alimna almustaqdimin minkum wa laqad alimna almustaakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim Allah sai mun san wanda suke zuwa gaba gaba dai gaba dai cikin ku sahun gaba sahun na biyu sahun na uku suna sauye ko mun san wanda da gangan suke zuwa a makare ko inna rabbaka huwa yahsuruhum gaba dai Allah zai tara su ya musu hisabi na tashin kiyama kowa gurbadan aikin amma ba a ce ku daina zuwa ba ko wancan ku daina zuwa lokacin da aka yi jira ma aka zo Madina mana sun samu kansu cikin talauci wani tufafin da ke jikinsa idan yana tsaye ne kawai zai rufe shi amma inda zai rufe ko ya sujada sai al'aurar da bayyana waɗansu dan idan sun zo suka yi rukuki ko suka su al'aurar suna bayyana sai manzo Allah ya labari sai ce da mata in kun ji na dago daga sujada kar sai ta dago ta tsaya ta yi jinkiri shiru har sai kun bar lokacin da kun tabbatar mata ma za sun gama dagowa sun zauna sannan sai ku dago saboda ba yadin da zai raba musu su tsinka ko bai ce matan kar ku zo masallaci ba daga yau tunda maza ba su da sutura kar wani rukuki ya bar baya da kula ko ya bar baya dai ba riki ko kar wani ya sujada ya kasance abin nan sai aka tsoratar da mata Allah cewa daga yau duk wanda bai sujada ko da ta ji manzo Allah ya kabbara ya dago daga sujada kar ta dago kamar dan lokaci da rata yadda za a tabbatar maza sun gama dagowa da kuma tunda mutane da suke da tarbiyya ta imani da takawa suka tafi bisa ga wannan tsari yan ba kai ba wanda dama sun zo su bala gurbi ne suka saje cikin mutanen kirki wannan kuma babu yadda zaka yi da su wa inna rabbaka huwa yahsuruhum innahu hakimun alim kamar Allah ba da labari a takaice dai a ce mata na zuwa masallaci ko dan sallah ko dan karatu ko dan sauraron wa'azi shi yasa ma Imam Bukhari yayi babuka a cikin a cikin sahihin littafin sa yace babu nawmil mar'ati fil masjid babin da yake magana kan barcin mace a masallaci ba ma ta je masallaci ta kwanta ma ta yi barci a ya kawo hadisin da ke nuna haka ya kawo hadisin babin da yake nuna barcin gwauraye a masallaci ya kawo hadisin a da Umar Abdullahi da Umar ke lokacin da muka zo Madina an yi hijira ba mu da aure saboda haka masallaci muke kwana muke barci kafin mu samu mu yi aure mu abin da sauransu ma'ana dai dai waɗannan babuka رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن لفظ أحسن kaga afa'al tasbih dan ya saka musu mafi kyawun abin da suka rawaye zai da mulmin fadli ya kuma yi musu daɗi daga cikin kaga lokacin da aka ce hasan kishiyansa sai zanto alkabe amma idan an ce al'ahasanu to kishiyoyi guda biyu gare yana da hasan yana da kome yana da alqabi ina fatan kun fahimci yaran da nake yi abin da nake nufi lokacin da aka ce kyakkyawa kishin sa shine me kaga kishi ya dai bare amma idan an ce mafi kyawu kishiyoyi nawa gare shi biyu ta farko kyakkyawa kishiya ta biyu mummuna to a nan gurin kenan a a cikin ayyukan musulunci akwai alqabih mummuna sannan akwai alhasanu kyakkyawa akwai kuma al'ahsan mafi kyau sai Allah ce li yajziyahum Allahu ahsana ma Aminu. Allah zai saka musu mafi kyawun abin da suka aikata ma'ana hasan din da suka aikata ba zai musu ba to sannan menene ahsan cikin ayyuka menene hasan cikin ayyuka menene alqabihu cikin ayyuka sai malamai suka ce ayyuka iri uku ne za su hau kan su kenan hukuncin hukuncin shari'a guda biyar والحكم منه واجب ومندوب وما وبيها والمكروه مع ما حرم kaga ga wajibi ga mandubi wato mustahabi kenan ko sannan kuma ga haram ga makaruhi sannan kuma ga me ga jaiz hukunce hukunce guda biyar to duk abin da Allah ya yi umarni da shi yace ayi ko dai zama wajibi ko ya zanto mustahabi to wannan shine ahsanu duk abin da Allah ya yi hani ya ce kar a yi to ko dai zanto haramun ko ya zanto makaruhi wannan shi ne alkabihu duk abin da Allah ya yi suru game da shi bai ce a yi ba bai ce kar a yi ba ya nuna yana da kyau in ka gada ka yi in ka gada ka ki to wannan ya zama abin da Allah ya umarni da shi kaga wajibi ko musahabi kenan abin da Allah ya hana makaruhi ko harama abin da Allah ya shiru akan shi ne mai da'ibi babu lada babu zunubi to wanne Allah ke yin lada wanda ya umarni kenan shine wajibi ko me ko mustahabi kaga shine ahsan li yajzihum Allah ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli to kaga alqabihu kenan ba ya magana dan shi anan wurin wajen rabban lada ne alqabihu ba a magana sannan ko ba a magana jaizi anan ana magana wajibai da mustahabbai kenan wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adab an gane ku allazina yastabi'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab a takaice dai dan kar wani watan wata rana zai ce maka ai ayyuka ba ahsan bane kadai akwai hasan akwai ahsan akwai tabi ta yaya Allah zai bada sakamako akan ahsan amma ya shiru akan hasan ba zai bada sakamako akan sa ba to shine sai ka masa wannan bayanin sai gane a gaba sai Allah ta والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وبنجد والذين كفروا waɗanda ko suka kafirta a amaluhum kasarabi ayyukan su kamar kawalwal ne yaji wato lafazin kawalwal ne yaji da sakwatanci ne ma'ana dai abinda kake hangowa daga nesa a cikin sahara kamar ruwa amma ba ruwa ba idan fili ya zanto fili ne babu itace kamar cikin sahara rana ta yi rana wani lokaci idan ka kalli gaban ka tan sai kamar ruwa ne a kwanci shine sarabi Allah ya kwatanta ya misalta ayyukan kafirai da sarabi wato kawalwalniya wallazina kafaru waɗanda suka kafirce ma ubangiji a amaluhum kasarabin biti'atin wato ayyukansu wajen rashin tasirinsu da rashin sakamako kyakkyawa da za su samu kasarabin kamar walliya ce biti'atin wadda take cikin fili jam'u qa'id wato jam'i na kalmar qara ay falatin wa hiya shu'a'un yura fiha nisfa an-nahari fi shiddati al-harri yushbihu al-ma'a al-jari wato wani irin haske da zaka gani ko kuma nuna mai kama da ruwa waɗanda ake hangowa daga nesa idan ana cikin zafin rana idan rana ta take sai a rinka ganin kamar ga ruwa yana tafiya ya sabuhu zam'anu ma'a wanda mai jin kishirwa zai rinka tsammanin ruwa ne az-zam'an ay al-atshan mai jin kishirwa hatta idza ja'ahu har sai lokacin da ya je masa lam yajidhu shay'an sai samu ai babu komai mimma hasibahu cikin abin da ya tsammani wa kadhalika a'malul kuffar kamar haka ne ayyukan kafirai suke laysat bi shay'in li'annaha ma wudi'at ala ususin shar'i ala ususin shar'iyyatin batina ayyukan kafirai ba komai bane duk ciyarwa da yi duk taimako da yi duk bayar da magani a inda ake dukkan wata cuta da zasu kai to wannan ba komai bane don ba su gina ayyukan ba a bisa ga shika kai na shari'a waɗanda suke masu karfi fa laysa laha qararun wala ribhun ayyukan ba ba tabbatattu bane sannan babu wata riba da za su samu litijaratihim dangane da wannan hada-hada tasu lalibaihim ko su yi da sayar wasu in lam yazkuru fi hasmallahi ta'ala dan musu ambaci sunan Allah ba wa dallu tariqa in lam yahtadu bi nurillah sun kauce wata farkin gaskiya domin kuwa ba su shiryu da hasken Allah ba wa lam yajidu thawaba amalihim in lam ya'maluha li ahadin yumkinu an yusibahum anha ba za su samu sakamakon ayyukansu ba dan ba su yi su ba domin wanda ya iya yiwa ya ba su lada din fa ba'at anhum fi waqtin hum fi ashaddi hajatin ilaiha bi ghairi da haka sai su yi hasaran ayyukan a cikin lokacin da suka fi tsananin bukatuwa na su samu ladan ayyukan shine ranar tashin kiyama masalul atashan ko misalul atashan kamar mai jin kishirwa ne inda sawabi lokacin da ya je wajen tsoron niya wa kad ja'ahu yadhunnuhu ma'an yazo yana tsammanin ruwa ne fa idza huwa khayalun wa laysa bi shay sai ya ga ce alamar ruwa ce amma ba ruwa ba alamar abu ne ba abu ba shine khayal abinda zuciya take tsammanin sa sai kuma a je a gaba haka haka Allah ya kwatanta ayyukan kafirai wa wajadallaha indahu sai ya iske Allah indahu a wurin sa ai inda sarab a wurin wannan sarab wa qad mana'ahu Allah min adh-dhahabi ilayhi wa amarahu an yattabi'a tariq al-ma ubangiji ya hana shi ya bi hanyar kawalwalniya ya umarce shi ya bi hanyar da zai samu ruwa fa aba an yuti fa aba an yutiya sai ya Allah fa hisaba sai Allah ya cika masa hisabinsa a wannan rana min al-lawm na zargi da ya dace a yi masa bi an yaqulu lahu ta yadda Allah zai ce da shi kad dalaltuka ala tariqil ma fa abaita illa tariqas sarf na shiryar da kai ka hanyar ruwa ita ce hanyar shari'a ta barke manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma sai ka doge dole sai dai ka bi hanyar kawalwalniya ita ce dukkan wata hanya ta bogi kishiyar hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa wasalta ilaihi wa anta atashan sai ka zo wajen kana mai dan kishilwa wa wajadtahu khayalan lama sai ka samu cewa khayal ne ba ruwa ba kuma la yujadu laka tariqur rujuu lirruju'i ila al-ma'i sannan yanzu baka da hanyar komawa inda zaka je ka bi hanyar da za a bi a samu ruwa fama naka illa an tamuta atishan ba yadda zaka shige ka mutu da kiwa hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an wa wajada Allah indahu fa waffahu hisaba wallahu sari'ul hisab ibn jarir al-tabari a cikin tafsirinsa yace cikin wannan aya ko shakka ba akwai iskali da zai iya faruwa ubangiji ta'ala ya ce ayyukan kafarai kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh kamar kawalwal ne yadda mai dinki ruwa ke tsammanin ruwa ne hatta idza jaa hu har sai da zo masa hu sarab din kenan lam yajiduhu shay'an sai samu ba komai yace a nan gurin kamar idan mutum bai sanya lura ba zai ga kamar an tabbatar da babu ma'ana ko an tabbatar da abin da ba shi iya yiwa domin idan aka ce hu abu guda uku ake bukata almaji zuwa din alja'i mai zuwa din sannan allazi ji'a ilaihi wanda aka zo masa to gabar nan ta hatta idza ja'ahu ta tabbatar da dukan guda uku akwai alja'i shine wanda yake jin kisirwa ya hangi kawalwalniya yana tsammanin mai ruwa ne sannan akwai almaji shine zuwansa akwai almaji ilaihi shine mai kawalwalniyar ja'ahu to kuma amma idan yazo zai ga ruwan ne abin da yake hangowa daga nan lokacin da yazo babu shi to dan me za a ce ya zo masa ina da muku fahimta ko kun gani lam yajiduhu shay'an sai ya samu babu <laughs> yace to ana gurin ko shakka babu wato akwai bukatar bayani dan ba haka ba ya za a yazo ai daga nesa ne yake ganin ruwan amma da yazo zai ga babu ruwan to kiyaye za a yazo babu ruwan kuma a ce ja'ahu shine waɗanda suka ce ja'ahu ai a ilal makani kenan eh, ya zo wurin wurin da yake tsammanin ruwa dan ruwa akan wurin yake to yanzu ja ja'ahu ya zo wajen ruwan ne ko wurin da da yake ganin ga ruwa can akan wurin wurin kenan hatta ja ja'ahu din kenan lam yajidhu shay'an sai samu ba ko ina ba dan bai ta fa wajada Allah indahu to wannan rikicin da bi kenan wa wajadallaha indahu sai ya samu Allah a wurin a wurin da mutum zai zai ga Allah ke nan ba zai yiwu ba wato an ɗauke ka ne daga abin da ake buga misali da shi zuwa ga abin da aka buga misali domin sa abin da aka buga misali da shi mai kishirwa daga ya daga nesa da wurin da ruwa yake abin da aka buga misalin domin sa sakamakon lahira wanda kafiri ke tsammanin samu don ya ga yafiyar ya kai taimakon magani inda ake kwanara ya kai taimakon kayan abinci inda aka yi ambaliyar ruwa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ranar tashin kiyama so yake shi ma ya samu sakamako wa wajadallaha indahu tam hatta za da'ahu wurin kenan amma wajadallaha indahu wurin hisabi kenan ranar tashin kiyama fa wafahu hisaba sai Allah suka masa hisabin wato an cire ka daga abin da ake buga misalin da shi zuwa ga abin da aka buga misalin danci ina fatan kun fahimta shine hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fa wafahu hisaba ta Allah ya tuka masa hisabin sa wallahu sari'ul hisab ubangiji mai gaggawar hisabi ne ai almajazati bil uqubati liman asafa sakawa da hukuma ga wanda ya saba masa wala yu'akhiruhu li anna jazaa'a sayyi'atin sayyi'atun misluha baya masa baya masa jinkiri domin sakamakon munanawa munanawa irin ka wannan misalin farko kenan misali na biyu auka zulumatin fi baharil lujji wato akwai hikima cikin alqur'ani ya buga misalai biyu biyu biyu biyu dan munafikai cikin suratul baqara masaluhum kamathal ladzi istawqada nara falamma adaa ma hawlahu kaga ɗayan kenan aw ka sayyibin min as-sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa bar kaga nabi kenan kaga biyu ne misali ne wancan misali ne wancan misali a wuri daya sannan cikin suratul radi anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamalat saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fin nar ibtigaa hilyatin aw mata'in zabadun mithluh in ma baka san misali bane sai Allah ta kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fa yadhhabu difaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkusu fil ardi in duk baka gane ba kazalika yadribu Allahu al-amsal kaga dai shi ma misali ne misali ne guda biyu da aka zo cikin suratul nahl nan ma misali biyu ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه هذا ما بي sai kuma nan gurin kabaru kafaru a amaluhum daya aw ka zulumatin biyu biyu biyu qur'ani ke wannan shine ke tabbatar maka cewa qur'ani basani ne wato mai tafiya da abu biyu biyu ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم sannan biyu biyu din wani lokacin can biyu nan biyu domin kaga an buga misalin mummune ai masal nuhi ka miskatin fiha misba fi buyutin azra Allah an turba wannan mummune ne wallazina kafaru amalan amaluhum ka sarabi wannan kafare ne kaga din dai masaniya da alqur'ani ka tabbata kasance wata kitabun masani أكفئن منه na جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله sannan kuma sai misalan su rinka zama wani lokacin hajariyun ma'i wani lokacin ma'iyun nari wato abu ga misali dutse abu ga misali da ruwa wani lokacin da ruwa da wuta ruwa wuta ina fada an fahimta cikin sun furfakara ruwa da wuta domin masalan muka masalan ne sauka da naran wuta ke auka sayyidin minas sama'i ruwa ke cikin suratul ra'd ma ruwa da wuta anzala as sama'i ma'an kaga ruwa din kenan fasalat awdiyatun bi qadariha fata sayl sailu ar rabiya wa mimma yutiduna alayhi an nari kaga nan wuta kenan sannan anan gurin ma gashi ruwa da wuta ina fata mun ta kasarabin qiyatin yahsabuhu az-zama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fa wafahu hisaba da sun ranan shine nariya din da wanda ya sa shi tsananin kishirwar da ya hango kaunawar ne ya yi tsammanin ruwa ne ina ba ta amfani ruwa din kuma shine auka zulumatin fi bahrin lutfi yadkahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab abin nufi auka zulumatin ko kace ayyukan safare ka zulumatin kamar duhu ne bayan duhu fi bahrin a cikin wani teku luddiyin mai tsananin zurfi shahu mawjun sama da shi ga igiyar ruwa min fawqihi mawdun sama da wannan igiyar ruwa wata igiyar ruwa min fawqihi sahab sama da dukkan wannan igiyoyin ruwa kuma ga girgije ko ga jimare wanda yake mai duhu ghaimun wato ga jimare fatara kamar sai ga duhu kan duhu dunumatun ba'daha fawqa ba duhu tashin sa saman wani dan idan tekuna da zurfi sai ya kasance kana cikin zurfin tekun kai duhu ne ga ruwan tekun duhu sannan ga igiyar ruwa ta kara masa duhu wata igiyar sau da wannan sannan ga girgije baki irin a saman shine zulumatun babu hafon ka bata shine ibn al-qayyim yace to haka kafiri yake qawluhu zulmun ko kace qawluhu zulmatun wa amaluhu zulmatun wa qalbuhu zulma wato maganarsa duhu aikinsa duhu cikin zuciyarsa duhu sannan madakaluhu zulma inda za a shigar da shi duhu bayan mutuwarsa wa makharajuhu zulma fito da shi za a fito da shi cikin duhu yana da bukatar haske sannan wa masiruhu ila zulma wato ko makomarsa duhu ce ina zulumatun ba'daha fawqa ba'd duhu wani saman wani idza akhraja yadahu lam yakdi idan da zai fito da hannunsa mutumin da ke cikin tekun da watan sifa lam yakdi yaraha ba zai iya ganin hannun ba ai lam yaqrub min ru'yatiha kusa da ganin hannun ma ba zai kai ba wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu wanda duk ubangiji bai sa masa haske ba to bai da wani haske kenan ai man lam yahtadi bi nurillah wa yamtasil awamirahu wa yantahi an nawahihi fala hadiya lah dukkan mutumin da bai shiryu da shiryar da hasken ubangiji ba bai bi umarnin Allah ba bai hana abin da Allah sai bari ba ba ya da mai shiryar da shi fala yara tariqan lil wusul ila maqsudihi ba zai taba samun wata hanyar da za ta kai shi zuwa ga abin da yake nema ba Fa nan gurin sai malamai suka ce kamar al-Imam Ibn Kathir cikin tafsirin sa misali na farko an yi shi ne domin shugabannin kafirai waɗanda suke ɗora mutane kan kafirci su ne wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'a misali na biyu an yi shi domin mabiya din daga cikin kafirai su ne waɗanda Allah ke auka zulmatin fi bahrin lujjiyin yagshahu mawjun min fawqihi mawj waɗancan wayayyu ne sun san abin da suke da gangan suke yin kafirci Isa ba ɓata lokaci a kansu da siffanta su da jahilci ba waɗannan mabiya ne kawai bin shugabannin su suke kan ɓata inda za a tambaye shi me yasa kake yin kaza zai ce ni ban sani ba kawai dai ana yi nema muke yi tare su ne mabiyan shugabannin su waɗanda suke da at-taqlidul a'ama. su ne kaga duhu bayan duhu su ba su san me yasa ake yin kaza ba me yasa ake yin kaza ba ina za a me yayi manufa duk ba su sani ba zulmatun ba'dha fawqa ba'd idza akhrajahu lam yakdir ra'a anan lafazin lam yakdir ra'a idan ya fitar da hannunsa lam yakad yaraha baya kusa da ganin hannun ba ma'ana ba wai ana kore ganin hannun bane ana kore kusantar ganin hannun kaga wannan ne wato mubalaga wajen korewa a nan gurin kenan mutumin da ke cikin irin wannan duhu da aka bayyana zai iya ganin hasken hannunsa a ba zai iya ganin hannunsa ba zai iya gani ba domin an ce lam yakad yaraha amma waɗansu malamai suka fassara shi cewa lam yakad yaraha bi ma'ana yara yadahu ba'da juhudin dahi zai ga hannun amma dukkan shine lam yakad yara suka so domin fi'ilin kada ya kadu duk da yana cikin af'alul muqaraba fi'ilai da ke nuna kusantuwar aiki bai faru ba amma sauran kirin ne faru to sai ita kada ta sha bamban da sauran wannan fi'ilan ita duk lokacin da aka kawo ta a na tabbatar da zance to korewa take idan an kore ta kuma tabbatarwa ake idan an ce kana zaidun ya komo zaidu ya kusa ya tashi wato bai tashi ba kenan idan an ce lam ya kada zaidun ya komo abin nufi ya tashi da kyar fazabahu hawa ma kadu yaf'aluna sun yanka ko sun ka ba amma Allah ce fazabahu sai amma ce wa ma kadu yaf'aluna ba su kusa yanka ba abin nufi sun yanka bayan ne bayan sun sami ka da kyar da wahala shi ne harin cewa an hawiyu hadal asri ma hiya lafzatun jarat fi lisanin jurhumin wa samudi fi suratin nafi uthbitat wa in uthbitat sarat masada juhudi ya kai malamin nahawun wannan zamani in kana ka kawar ka karanta nahawu ba ni labarin wata kalma cikin larabci wanda idan ta tabbatar to ta kore idan ta kore ta tabbatar duk lokacin da aka wata ta asigar tabbatarwa ka tabbatar kore zan ta yi duk lokacin da aka wata ta asigar korewa ka tabbatar da dai to suna buga misali da cewa ka da ce mai cin wannan kasan amma wannan ra'ayi ɗaya ne cikin ra'ayin malaman hau waɗansu sun rushe sun ce daidai cikin sauran afa'al muqaraba kamar sauran kamar da ibn qayyim yi dogon bayani akai Allah dai ya ce wa mallam ya da Allahu da hunura fama da min nur dukkan wanda Allah bai samu masa haske ba ko shakka ba ba zai samu haske ba ina ganin sai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan kai kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi oh, mai ta yana cewa fadin Allah ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida me ma'ana wannan ma'anar sallah na cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma asabaka min hasanatin fa min Allah abin da ya same ka na kyakkyawa to daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abinda ko ya same ka mummuna to daga kanka ne ma'ana kyakkyawa anan ana fassara shi da kyakkyawan abu kamar lafiya kamar wadatan arziki kamar walwala ko kwanciyar hankali mara kyau ko mummuna ana fassara shi da kishiyar haka kamar talauci kamar wahala kamar wata jarraba to duk kyakkyawan abu da zai zo to wannan gamdakatar ne daga wajen ubangiji ya so ne in taka da shi amma idan mummuna ya same ka to daga kanka ne jingina cewa daga kanka ne yana nufin kai ne sababi kai ne sababin da ka aikata abin da mummunan ya same ka saboda shi amma Allah ne ke aiko da mummunan kuma shi ke aiko da kyakkyawan gaba da sai dai shi Allah madaukakin sarki ana jingina masa kyakkyawa amma ba a jingina masa mummuna dan ladabi wajen mu'amalantarsa ana jingina masa alkhairi amma ba a jingina masa sharri idan ka duba ayar kul illahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tazillu man tasha bi yadikal khair sai ce bi yadikal khair bai ce ba washar domin asharru laika ilayka wato ba a dingina wa Allah madaukakin sarki sharri sai da dingina masa alkhairi saboda me saboda a cikin abubuwan da Allah ke aikatawa babu abin da yake sharri ne tsantsa ya iya zama sharri ta wata fuska amma kuma ya zanto alkhairi ta wata fuska yanzu kamar idan Allah ya jarrabe ka da zazzabi da ciwon kai kai wanda ka kamu da ciwon kai ko zazzabi ko wata hasara ta dukiya kaga wannan sharri ne kai game da kai ta fuskar ka cutu ta ɗanɗana kotsarka na samu wannan abin game da kai amma kuma ya kasance Allah ya tsoro maka wannan dan ya kankare maka wani zunubi da kai jiya ko shekaran jiya daga wajen ubangiji kuma abin ya zama mai alkhairi ke tun da ya zo dan ya kankare maka wannan jin jiki ne kai da abin ya same ka kan sharri amma kuma ta wata fuskar kuma alkhairi to shi yasa Allah ya ce wa ma asabaka min sayyi'atin min nafs ma'ana idan ka zo nan mummunan abu ya same ka kai ne kai abin da mummunan abin ya zo shi kuma Allah sai zarrabe ka da wannan dan ya kare maka zunubinka ina ba ta fahimta domin duk abin da ya zo ko kikkiawa ko mummuna dukkan sa daga Allah ne sai na zaka fahimta ka Allah ce ma asabu min musibatin illa bi idnillah duk wata mutuba da ta sauka daga izinin ne amma nan ka kaga cewa ba sa ka sai a tafi min nafsi ma'ana an ta sabar amma Allah shi ke koro abu sai kai sababi ne to ana jingina mutum abu idan yayi shi ko kuma in ya zama mai sababin wasa ina ba ta an um a nan wurin kaga kowane irin abu daga ubangiji yake sai dai Allah na jarrabar mutane da mummuna don ya san kare zulumin su dan ya dauka matsayin su dan ya dauka darajar su Allah kuma ya ce wa ma asabakum min musibatin fadima kasabat aydikum wa yafu an kafir abin da ya sami ku na musiba to saboda abin da hannayen ku suka aikata ne ko ma yana yin afuwa mai yawa sannan kuma ya ce ma saba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور kaga anan cewa duk abin da ya samu mutane da izinin ubangiji ne kuma Allah ya kaddara shi ya tsara shi sawa'un wani abu a kawunan ku ne ko a sama ko a kasa yana rubuce a cikin littafi wurin Allah kaga dai ya kaddara shi ya tsara faruwa sai sai za a zanto daga cikin imani al-imani bil qadri khairihi wa sharrihi wato dai na fatan mun fahimta da alkhairi da kishiyarsa duk daga wa yake daga Allah yake sai dai ana dingina wa Allah alkhairi amma ba a dingina masa mai sharri saboda babu sharri tsantsa cikin ayyukan Allah ko da abu ya zama sharri ta wani bangare ta wani bangare zai zama alkhairi wannan shine yadda zaka fahimci ayar kenan Allah ce wa arsalnaka lin-nasi rasula mun turo ka dan ka manzo da dukkan mutane wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa mai shaida cewa kai manzo din ma'ana ko da wani sun kiyarda da manzancin ka Allah ya yarda kai manzo ne lakin Allah yashhadu ma anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi shahida to mutanen duniya duk gaba ɗaya sun ce kai ba manzo bane ba Allah ya yarda mala'iku kuma sun yarda kai manzo ne tsakanin mutanen duniya da kuma mala'iku wa ya bai wa kai mala'iku sun bai wa ma ya alamu da rabbika illa hu kuma da yawa mutaka kwarai da gaske sun daga ci abin da zai nuna yawan mala'iku da manzo Allah ce a sama akwai albaitul ma'mur dakin da mala'iku ke shiga su yi ibada kullum tun daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya kullum mala'ika dubu ne suke shiga su fita kuma gobe wata dubun za su shiga jibo wata dubun tun daga farkon duniya to ko daga farkon duniya zuwa yau wannan dubu dubu dun so da kwanakin da duniya ta yi zuwa yau ai kaga raba kaɗan bane Allah ba wannan kuma sai ina tambayar mai hukuncin wanda yake da musulmi kafiri saboda bambancin mazhaba da ke tsakanin su wannan bai halatta ba saboda bambancin mazhaba ko ma aqida ka kafarta musu inda musulmi ne bai halatta ka kafarta shi ba manzo Allah ce dukkan wanda ya cewa mutum kafiri to kalmar za ta je in ta samu wani zama to in ba ta samu dama wani zama ba sai ta dawo kan wanda ya faɗi ta ba wanda zai cewa dan uwansa mummuni ya kafiri face sai kalmar ta dawo kansa a riwayar musulmi to kaga nan da hadari ta cewa mutum kafi kuma ta iya yiwa ka ce ai na ga yayi wani aiki na kafirci misali ya je yayi wa su jira, ko shi ka babu wannan kafirci ya je ya roƙi wanda yake cikin kabari ya ce ya wali wani yi mun kaza kiran Allah ko shirka ne aw kiran wani Allah astaghfirullah kiran wani Allah shirka ne ya je zai faɗi ya kira ya sunan wani ko shi kamar waɗannan nau'ika da na shirka to amma idan mutum ya yi wannan a matsayinsa na musulmi shi aikin shirka ne shi aikin kafirci ne amma ba lallai bane shi wanda yake din ya zama kafiri ina jin mun sha bambance wannan matsala tsakanin alkaul da da zance da wanda ya faɗa zance ya iya zama zance a karantar da kafirci ne amma mutum ya faɗe shi kuma bai zama kafiri ba saboda waɗansu uzurruka da shari'a ta yi ta sa waɗanda a iya karɓan hanzarin na farko akwai kuskure ya faɗa ba da niyya ba a niyya roƙi Allah sai ya tuɗu da baka ya ambaci sunan wani wajen addu'a ta foro kansa kaga wannan ba za ka kafirta shi ba kamar da zuwa nan cikin magana ta nace roƙon Allah wanda yana nufin cewa roƙon wani Allah wannan misali ne makusanci kwarai da gaske ko ya kasance mutum ya bisa ga jahilci na taɓa karanta mana hadisin da ke cikin sahih bukhari wanda wani bawa ya ce da 'ya'yansa lokacin da ya zo mutuwa me kuka sani game da ni suka ce mafi kyawun uba da 'ya'ya suka samu a duniya shine kai a matsayinka na mahaifinka yace to ina muku wasiya da cewa idan na mutu ku kona gawata ku dauki wannan tokar gawata ku sheke ta a cikin teku domin nayi wa Allah wani saban da in har ya kama ni to zan ji da ya mutu kuma ya suka kona gawar suka watsa tokar cikin teku ubangiji da Allah ya tattara tokar ya ce ku ne fulanan zama wane sai zama wanan yadda yake lokacin rayuwarsa ya tambaye shi ma hamalaka ala hada me yasa kai haka mummunan wasiya yace sake su kai rabbi abar tsoron ka ne yasa ne haka dan ina jin tsoron ka kama ni na san na maka laifi to kaga ya san Allah har ma ne jin tsoron ka amma ya jahilci ne kudurar Allah shi ya dauka wanda ya mutu ba tare da an kona shi ba shine Allah ke iya har hada shi amma wanda an kone to kasu to kuma Allah sai dai ya hakura da wannan bai kuma kaga ya jahilci kudurin ubangiji wanda inkarin kudurin ubangiji kafirci ne amma tun da yayi wannan inkarin bisa ga jahilci dan yana jin tsoron Allah inda ka san jahilci ne sai yayi wannan kin kuma Allah ya san wannan ba yana jin tsoron sa sai ubangiji shi ne kana gafarta maka manzo Allah ya kawo labarin wannan cikin hadisi cikin sahih bukhari to kaga wannan kalmar da ita kafirci amma ubangiji da alaka da wasu rasu ko da jahilci ko ko mutum yana da shubha wato an bashi wani abu an ce masa hadisi ne manzon Allah ya ce kamar yanzu yan bid'a sukan dora almajiran su akan hadisai da'ifai da mawdu'ai akwai wadanda suke cewa manzon Allah ce idza a'ayatkum al-umur fa alaykum bi ahli al-qubur idan al'amura sun rikice muku ko rasa yadda za ku yi ko rasa mafita to ku fake wajen wanda suke cikin kaburbura wato waliyai kenan ku je ku roke su aka samu wani aka tura masa wannan karatun kuma shi baya iya bambancewa da haka lokacin da yake kiran wani wali a cikin kabarinsa da ne yake bin umarnin manzon Allah ne yake bisa ga ka'idar wa ma atakum rasulu fa khudhuhu ma an nahakum anhu fantahu akan wannan ka'idar yake manzon Allah ya ce masa dama a kira wanda ke cikin kabari to kaga wannan ba za ka kafirta shi dan yana da subha abinda zaka ce da shi me yasa kake kiran wanda ke cikin kabari sai ya faɗa maka kana da dalili sai ka ji dalilin sai ka kokarin wayar da kanka ne abin da ka samu riba sama da sai ka kafa to amma lokacin da ka zo kana wa'azi ka iya cewa kiran Allah kafirci ne a kiran wani Allah kai kafirci ne amma da ka kira Allah ka kira wani Allah ko ka kira Allah tare da wani kafirci wannan lokacin da ka bar haka cikin wa'azi ba kai laifi ba abu kaza shirka ne abu kaza kafirci ne abu kaza bid'a ne ba kai laifi ba amma lokacin da ka ce wani kafiri ne wani mushriki ne to anan wurin ne laifi lafazi mai sauki ka ce wani dan bid'a ne wannan yana da sauki in bid'a ta kai gafarta shikenan in bid'a ta bata kai gafarta ba shikenan Allah ya sani dan haka yana da hadari kwarai da gaske wato fadawa mutum cewa kai kafiri ne wani kafiri ne wani kafiri amma wannan abin sai fito fili aka fadakar da shi yake kiji to wannan babu yanda za a yi ba za ka kafarta shi misali kowa ne ya ji an sa ji a abin nan wa take da suna kalwa ya ji ya shiga kalwa ya yi tarbiyya ya sha wahala ya fito ya zo shi Allah ne ka ce a'a wani kai fa ba Allah bane ba ƙarya take dan ga shagon da kake kwana kuma kana cin karin kumallon safa ka ta abincin ranar da dare Allah kuma yin tsayin wala yin tsamu ne Allah ba bukatan komai ba bukatan kowa a wurin kowa dan shi alganiyu ne baya bukatan komai kai fa ba Allah bane ce a'a shi fa gaskiya shi fa Allah ne to kaga wannan ya zaka ne in ka ce wanda zai cigaba da zama mummuni ba ka bata kanka lokaci ta yaya zai zama mummuni yana da'awar ila haka idan haka da fir'auna bai ta ba da yake da mutanen sama alim talakum min lillahi ghairi saboda haka akwai abubuwan da kwata-kwata ba sa karban tawili mutum ya da'awar Allah ne mutum ya zo ya ce ai mu yanzu ba sai mun bi shari'ar annabi Muhammadu wani abu ne da baya karban tawili wani tawili zaka yi akan wannan amma akwai abubuwa da ka iya karban tawili to wannan su ne kamata a rabe su kuma abin da ke sa a rabe su shine idan an bi a hankali a hankali wajen karatu da nutsuwa da kwatanta maganganu to da su ne za a iya rarrabe duk mutumin da ya dauka cewa shi yanzu ba ruwan da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai kaga wannan kafirci ne kalaka kamar wani jahili da muka da cikin kasar yake cewa su yanzu ko da manzon Allah ya sake dawo duniya sai dai je wani wuri suna da wani mutum a kan jidin maliki ko shine nasu to kaga wannan ai kafirci ƙarar suka faɗi wannan kuma yana ji shi mutum bai yi inkari ba su irin wannan suna da hadari kwarai da su Allah kare mu ina son a fassara min wannan aya faɗin Allah ta'ala wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa walada rabba hadin zuwa wala kan da kuma yusuf min qawli zubaydati yo ai wannan sabon tafsiri ne idan ka ce maka wannan dan ayoyi wajen biyar shida bakwai da ai suna da yawa wannan guda ɗayan ne da ta zo a cikin tafsirin da wancan ta karshen ita za mu fassara maka amma na tsakiyar kai hakuri dan ba za mu iya hada su Fir'auna da yace zaruni ya kafir Musa yake faɗa mutane sa lokacin da annabi Musa ya zo ya kure shi da hujja yayi furus ya rasa yadda zai zai tayar da kura dan a tashi ba tare da sakamako ba zaruni ya kafir Musa ku kyale ne kashe Musa wani ya da'u rabba da kirayi ubangijin nan ya tsare inni akhafu an yubaddil dinakum yana so ya ba kanshi uzuri kenan da yasa zai kafi ina jin tsoron kare canza muku addini ya lalata muku addini aw an yi zuhra fil ardi fasad ko zo ya bayyana da wani fasadin a banka sai da an kyale shi kaga wannan wata da hankalin mutane da rinda yawanci duk wanda yake kan bata idan yana fada da wanda yake da awar gaskiya ta kawo gyara sai kokarin fada wa biya cewa gata zai musu shi sai yake fada da wani dan yi saka su su bi kuma sai fada musu wato zai kare musu addinin su ne fi da haka su tsaya su faɗa amma idan da zai fito fili nuna zai kare